رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه وكذا بسنته ذاته بحاجه وزاد حرمات الإسلام الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى وتروا الحجة jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari da talatin da biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana zuwa masallaci jami'u shaykh talhat al-salafi rahimahullah da shi gaba da darasin hadisi wanda littafi mai albarka kusa da ahkam من كلام خير الأنام نبو الضمالبي الألام الجماعي المقدسي سيد رجل الله suna cikin babu ya kita za mu tashi hadisi na ɗari da biyu da sha shi عن أمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلا أن حديثي أن ساموشي لك صحابه أن صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نبي أتكن خليفه كما الله صلى الله عليه وسلم نبي أتكن درجة حفظ النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر baya cikin masu yawan riwaya a cikin sahabbai yana cikin masu tsaka cikin riwaya baya cikin waɗanda suka fi yawan riwaya baya cikin masu karancin riwaya yana cikin waɗanda suka masa matsakaita a riwaya hadisan su suna nan daga ciki akwai wannan سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول قلت لك يا رسول الله يا معيك الله inni kuntu nadartu lil jahiliyyati lallai ni na yi bakance a jahiliya an a'takifa cewa zan yi itikafi lailatan dare daya wa fi a wata riwayar yawman kwana daya fil masjidil harami zan yi wannan itikafin ne masallaci ne alfarma ba masallacin haram qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa awfi bi nadri ka cika bakancan ka walam yadku ba'd ruwat wasu daga cikin masu riwaya da suka ruwaito wannan hadisi ba su ruwaito yawman ba su ambaci lafazin yawman ba wala sannan ba su ambaci lafazin dare ba wannan hadisi Sayyid na Umar radiyallahu ta'ala anhu yake babu da babu da kansa cewa ya yi ba kanci abin da ake cewa ba kanci shine mutum ne ma Allah ta'ala alƙawarin zai masa wata ibada ko dai da sharafi ko ba sharafi akwai annadru bishar akwai annadru da bai bishar annadru bishar Shi ne mutum ya ce idan Allah ta'ala ya biya masa wata bukatar sa ko sai yi ma Allah ta'ala ibada shine ake ce masa annabu bishar ko annabu mashru ba kansan da mutum ya yi kuma ya sa masa sharadi kenan idan wannan abun bai tabbata ba shi ke nan ba zai yi ba dan bukatarsa da yake neman Allah ta'ala ya biya masa bata ji ba ba samu ba to shi ke nan shi ma ba zai yi wannan ibadar da yin alkawarin cewa zai mu Allah ba domin ya sa shi akwai kuma annabu bi ghairi shakk ko annadu ghairi mashkuki akwai bakantan da mutum yake yi wanda bai sa masa sharafi ba haka nan sai mutum ya ce insha Allah ta'ala lokaci kaza zai yi ibada kaza kamar misali ya ce idan wata kaza ya shiga zai yi azumi guda biyar ko zai yi azumi uku ko zai yi wani abu mai kama da haka dukkanin wajibi ne a duka ba kace da Allah ta zama yi bayanin ka'idar na farko ba a san ba a san yin bakance amma kuma idan kai ce ka tuka manzo da Inna ma innama yustaqadu bihi min al-bakhil to tari ba kance ana matsa ma marowaci wanda ba zai yi ma Allah ibada ba sai Allah ya masa wani abu shi yasa ba a san ba shi. amma kuma idan mutum ya yi to ya cika yana cikin sufofin mummunai cika wannan yuquna bil nafsi wa yaquna yawman kana sharruhu mustatila masu imani sun kasance yukuna bil suna cika bakance ko alwashin da suka yi wa yakhafuna yawman sannan suna jin tsoron wani yini kana shakku mustafira wa tasharru wanda yini ya kasance da kalbaci daga daga cikin dukkan masu tunani in har suka yi bakance duk da bakantan ba a san yin sa to suna cika sannan sharadin kada mutum ya bakancen da abin da bai yi da shi kada ya bakance a cikin abin da ba yi da shi al-imamu abu dawud rahimahullahu ta'ala ya rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa wala nasra fi ma la yamliku ibnu adam ba bakance a cikin abin da mutum bai mallaka misali mutum bai da hanyar samun naira ɗari kullum da halal bai da tabbas yau zai samu naira dari, gobe ma zai iya samu yake nan sai ya ce ya yi bakance idan wata bukata ta biya to sai ba wa da miliyan sadaka ko kyauta da sadaka da kyauta duk da su ibada ne ana yin su ne dan Allah wannan la nazra asatan fi ma la yamliku ibn adam babu ce tun asali a cikin abu da dan adam bai mallaka ba a tsammanin ka yi bakantan abin da ba ka mallaka in ma ka kayi ba yi amfani sannan sharaɗi na gaba la nazma illa fi ta'atillah ba a yi bakance sai a biyayya ga Allah Ke a biyayya ga Allah yasa manzon sun ce man nazara an yuti Allah fa yuti'u ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي mutumin da ya bakarci ce ma Allah ta a ce wani aiki na addini dan Allah to ya cika wannan bakantar. amma idan mutum ya bakance cewa zai yi wani aiki na saban Allah annabi sai ya ce fala ya asi kai ya saba ma Allah wa anan sayyiduna Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu yake ba mu labari cewa ya yi bakance tsakaninsa da Allah ke ya aske ya yi itikafi ko ne dare ɗaya ko kuma kwana ɗaya kuma zai yi ne a masallaci ne alfarma amma ya yi wannan bakancen ne kafin zuwan musulunci a jahiliya Sun an ce jahiliya alfatratul lati saba al-islam lokacin da ya gabata musulunci kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ake ce masa al'amfin jahili ko a ce alfatfatun jahiliya lokacin da babu musulunci babu addini sai ya ce ya yi shi a wannan lokacin iya yin itikafi a masallacin ka'aba ko dai dare daya ko kuma zai yi kwana ɗaya to yanzu ga musulunci ya zo shin wannan ba bakancan nashi zai cika? sai manzalin su ne ce masa ka cika bakancanka da kai domin bakancan nan naka yana cikin biyayya ga Allah itikafi ta'a ne ga Allah wannan ya nuna kafin zuwa musulunci suna yin itikafi ko da haka da musulunci ya zo sai manzo Allah su ne ya tabbatar da sai musulunci ya tabbatar da ibada itikafi abubuwan da ake yin su a jahiliyya sun kasu kala uku da musulunci ne akwai wanda afsalahu islam musulunci ne zo sai fata ya ce kwata kwata ba shi kamar misalin kamar ne wani ya dan wani ya ce ya zama dan shi aikin hankaka da musulunci ya zo sai ya fata tabanni babu tabanni وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأقوافكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل باب تبني sun abtalar tabani ya fata tabani kwata akwai nau'i na biyu na abubuwan da ake yi a jami'iyya da musulunci ya zo a saka ku kama zuwa musulunci sai ya tabbatar da wannan abu kamar yadda yake dama ana yi kafin ko musulunci da musulunci ya zo sai ya ce a ci gaba da yin yadda yake ci gaba da shi yadda yake ka'ida kuma da mawu suke da suke ce ma istisabul hal al-aslu hakku ma kana kama kani asali a bar abu yadda yi misalin wannan shine kamar misalin kyawawan ɗabi'u da larabawa suke da su musulunci da ya zo larabawa suna da rukun amana suna da gaskiya da musulunci ya zo ya ce ci gaba da gaskiya su ci gaba da amana wannan bai bukatar gyara gaskiya gaskiya ce amana amana sannan akwai nau'i na Shi ne nau'in da musulunci ya zo ya tarar da ana yin jami'a a aiki kafin zuwansa da ya zo sai ce ko a ci gaba da shi amma ga gyara kamar aikin hajji suna yin aikin hajji kamar yadda muka fadi a darasin da ya gabata suna yi amma ba irin aikin hajji da ake yi yanzu ba daga cikin abin da suke kyama ba su yadda da arafat ba su arafat sannan kuma dawafi kamar yadda muka ambata jirara ake dawafi sai dai wanda ya samu tufafin da shawa suka tare da suke badawa tufafin da ba a taɓa Allah da su ba wai waɗannan su ne ko itikafi yana ɗaya daga cikin ibadocin da suke yi a jami'iyya da musulunci ya zo sai ya gyara sai ka ne sai ka kace ka tika ba kan kanka da kai domin asalin itikafi ibada a'a ne ga Allah sannan kuma inda kace za ka yi itikafin nan ya dace shine ne masallaci ne alfarma to da babu da shi kace ka ka ba ka san da wannan malamai suka ce da wani wanda ba musulmi ba zai yi niyyar yin wani aiki sai kuma ya musulunta ko za a kasu wannan aiki da ya niyyar idan aiki ne da dama a cikin musulunci an yarda da shi sai a ce ya ya aiki idan ku aiki ne da musulunci bai da shi sai a ce ba zai yi ba hayye misali sai wani kirista ai daga cikin abin da suke yi suna ziyara suna ziyara Jerusalem suna ziyara Jerusalem Jerusalem garin Kudus kenan amma a cikin garin kudu ake da Al-Baqir aqsa ko Baitul Maqdis masallaci لعل تعالى يعرف الجيش ambace shi المسجد الحرام al سبحان الذي أسقى لعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا فلما زال الله لا تشد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى هي إيه مسجد الأقصى وجاء ما يعلقوا يا يا كتب سوى جميع to sai musulunci sai musulunci ya ce mata ka je Jerusalem amma ba da niyyar zuwa kawai Jerusalem ba za ka je al-Masjid shi ne manufarka to daga wajajen da kuke zuwa ziyara bayan Jerusalem to ba za ka je ba a matsayin ibada ba za ka je baitul laham ba baitul wai wajen da aka haifi annabi Isa alaihi salam sannan ba za ka je kun na ba inda aka yi magana da annabi Musa duk ba za ka je nan ba inda za ka je shine al-Masjid al-Aqsa domin ya halatta a cikin addinin mu na musulunci mutum ya ce zai tafi ziyara ta masallacin al-Aqsa ina jin mun gane sannan malamai suka fitar da fitko a cikin wannan hadisi suka ce wannan hadisin idan an ɗauki laila to kenan ya juzu da itikafu bila siya idan an ce itikafi ne da daddare to kenan ya halatta za a yi itikafi ba da azumi domin malamai sun kasu gida biyu akwai malaman da suke ganin cewa la itikafa illa bi siya akwai wanda suke ganin ya juzu da itikafu bila siya akwai malaman da suke cewa ba a yi itikafi sai azumi sai da azumi sai mutum zai yi azumi ko da ba a Ramadan ba idan mutum ita zai yi itikafi to dole ne yi haji wannan fiqhun na Aisha radiyallahu ta'ala anha kenan a hadisin Da da ashabu sunan wasu daga cikin suka waiko yake cewa la itikafa illa bi siyamin wa la itikafa illa fi masjidin jami'i ba a itikafi sai da azumi sannan kuma ba a itikafi sai a masallacin juma'a fiqhun na Aisha wasu kuma sahabbai da waɗanda suka biye musu daga baya su kuma sai suna cewa ya ruzu da ita walau ila fiya za a iya yin itikafi ko ba tare da azumi ba suka kafa hujja da wannan hadisi na sahihu na Umar bin Al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu da yake inni nadartu an a'takifa fil jahiliyyah yawman kay layla inda da dare ne ai la yuqawu bil layl ba azumi da to da kake dan ya halatta mutum zai yi itikafi ko ba haji sai malamai suka ce aka samu kauli na uku suka ce a'a eh a'a eh mutum zai yi itikafi ne da azumi yana azumi idan zai wuce dare in ya san zai kwana daya ko dole ya azumi amma idan ya ɗaukar makansa cewa zai yi itikafi ne na wasu awanni ba cikakken yini ba to ya halatta shi ke yin azumi kai zai iya yin itikafi ba tare da azumi kaga sun haɗa hancin maganganun guda biyu duka an yi aiki da su ke idan mutum ya san itikafin sa zai wuce zai kai kwana ɗaya to la budda lahu min siya dole ya azumi amma idan ya zama zai yi aƙalla min yaumin ne kasa da yini ɗaya to lahu an ya'takifa walau bi duni siyamin ya ga damar sai yi itikafin wasu, ko da ba da azumi ko mai azumi sai yi mutumin da zai yi itikafi da dare ai ka ga ba ya bukata azumi waɗannan maganganu guda uku kan harshen ita ce tafi daidai domin ta haɗa duka maganganu guda biyu ta ba su fassara da ƙarshen ta ta alfiyanku aula da tarji a haɗa abubuwa guda biyu a aiki da su a ba su fassara to ya fi ta ɗauki ɗaya sauƙaƙen aiki da su wannan hadisin sai na Umar Allahu ta'ala sannan hadisi na nuna mana halalan yin itikafi a masallaci mai alfarma itikafin da yafi shine a yi shi a masallaci mai alfarma kamar yadda sallah ta fi a yi a masallaci mai alfarma wato masallacin Ka'aba mutumin da zai yi sallah a masallaci mai alfarma sallah farilla ana rubanya masa lada so dubu ɗaya a masallacin in yi sallah a masallacin ka'aba ladarsa za a rukanya akan mutumin da ya sallah ba a masallacin ka'aba mutumin da kuma ya sallah a masallacin Madina masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wanda shi ke biye wa wannan masallaci na a daraja shi kuma za a ba shi lada dubu daya mutumin da ya salla a masallacin al-masjid aqsa masallaci na nesa masallacin baitul masjid shi kuma za a bashi lada ɗari biyar kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi haka kenan tun da sallah ta fi daraja a waɗannan masallatan aka yin itikafi ya fi daraja a cikin waɗannan masallatan domin al-mu'takif yusalli mai itikafi zai yi sallah Ke zama darajar ta ce حديثنا الذي لشعبه عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فعجبته ثم قلت قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مستمع في داري أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في البشر فقال على إبتكما إن أعطفيا بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا وفي رواية أنها جاءت تزور وفي اعتكافه في المسجد في الأشهر الأواخر من رمضان وتحدثت بنته ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه وأن الحديث أن ساموس لقى صفية صفية بنت بليل صفية رضي الله تعالى عنها ɗaya daga مات النبي صلى الله عليه وسلم ɗaya daga cikin mahasin biyu wanda su ta a cikin wa azwajuhu النبي أولاد المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم النبي أولاد المؤمنين من أنفسهم النبي صلى الله عليه وسلم شيني يبت كنت مملج يبت كنت هذا مملج يدك أولا وأزواجه أمهاتهم أنهما matan manzon Allah sallallahu alaihi wa ummahatuhum uwayakum muhayi wanda ya kasance yana da imani to matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam uwayen darajar ta farko ce darajar ta biyu Allah madaukakin sarki ya tsaka الله تعالى يشي والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرقون مما يقولون matan kirki mazan mutanen kirki annabi mutumin kirki ne matan sa kake su mutanen matan kirki sannan mazajen kirki matan mazajen kirki ne ga matan kirki dukkaninsu Allah ya tsarkake su ya barbantar da su game da kage da wani zai musu ulaika mubarra'una mimma yaqulu da annabi sallallahu alaihi wasallam da sa gabaki daya Allah madaukakin sarki ya tsarkake su daga abin da ake danganta musu na kasanta sannan Allah madaukakin sarki ya ce إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويسجركم تسجيلا duk Allah madaukakin sarki manufarta ita ce ya tsarkake ya tsarkake ku ya tafiyar muku da hafidin duk kadanta duk abin da za a danganta muku na lalacewar dabi'a ويبشركم تبكيرا سنة يتقشر كتقشر سنة يتقشر خصائص قال الولماء ثم انظر أن صلى الله عليه وسلم لعلى الثورية أولي الظلام لا أن تنكهوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما فالليل شذافه وما ثم انظر أن صلى الله عليه وسلم wani ya ce zai auri matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda falalarsu ta gaba innahunna kullahunna azwajuhu fil janna domin dukkanin su Allah ya kaddara cewa su zama matan sa ne a aljanna waɗannan matan nasu ko matan sa ne a cikin aljanna so da haka ba za su nemi wani ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ba zai aure su bayan manzon Allah kuna na tana cikin na safiya bin tuhiyai babar da sarki ne sayyidu banin nazir shine shugaban yahudawa banin nazir kafin annabi sallama ya aure ta ta auri mazaje guda biyu sai ya mutu sannan aka kashe ɗaya a haibar a yakin haibar a shekara ta bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bayan ya enta ta an kamo ta a matsayin fursunoni cikin fursunonin daji manzon Allah sallama ya aure ta sannan waja'ala ifha fadaqaha ya sanya enta ta zama shi ne sadaki ta canza ta a cikin a cikin a cikin gungu na fursunonin yaki sai ga ta zama cikin sayyida ta zama cikin shi mata ta zama cikin annisa'u ba, cikin mata wanda suka takka sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an dawo yi walima kwana uku yi mata walima kwana uku aka zo yau aka zo gobe aka sake dawowa ma jibi so uku daga nan kuma shi ce. waɗanda suka ci gaba da zuwa Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadirin ila ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستعنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق daga yau a tsaya an yi walimar kwana uku tashi ita ce safiya tana ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke da matsayi har na na Aisha radiyallahu ta'ala anha da na na Hafsa radiyallahu anha suna kishin saboda mace ce da ta iya kula da miji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wani ɗaki sai ta haɗo abinci mai daɗi ke ta ci ah, ita aika wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dakin Nana Aisha ina na Safiya sai ta girka abinci mai daɗi da sabon abadan kwano ko sabon tangaran sai ta aika mishi da shi saboda iya riƙe miji inda wata ranar na na Aisha radiyallahu ta'ala na aka abincin tabarak zan mutum ya ce zarat ummukum al-yawma yau mama ku sai kishi da yawa sai su ne ta ke tattara abinci ce abinci ne aka kama na ya wal qas'atu bil qas'a fano ko da kika za ki biya ba abinci da wani ne ka kama na ya sannan nana tafiye tana iri daga cin matan manzan sama waɗanda suka rayu bayansa da shekaru kusan shekaru arba'in bayan rasuwar manzon sama domin malamai sun yi maganganu alal akalli uku kan shekarar da ta rasu wasu suka ce shekara ta ta hamsin da biyu suka ce shekara ta hamsin da uku wasu kuma malamai suka ce shekara ta talatin da bakwai an yi sabani kan shekarar da ta rasu ita ce ta goyito mana wannan hadisi tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fil masjid annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na itikafi a masallaci masallacin fa ataituhu azuru sai na zo masa domin in ka masa biya. lailan da daddare fa hajjatu sai muka dan yi tira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wani lokaci kuma kuntu bi an qaliba sai na ke dan in tafi gida in juya in koma gida fa qama ma'i yaqlibuni li yaqlibani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya raka wa kana masaluha fi dari usama tabni zayd gidan ta ko dakin ta yana bangaren gidan sayyidina usama ɗan zayd dan sayyidina zayd dan harisa bararran bawan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon sama ya tabannin sa wato ya dauke shi a matsayin tsaka a haramta wannan ana ce masa zayd ibn muhammadi wanda sanadiyar aka haramta tabanni aka babu a musulunci kamar da rasulani min al-ansar su sama yana tsaye da ita sai aka samu wasu mutane guda biyu daga cikin mutanen Madina sun zo za su فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم اسرع بالمشي تسخر قوي irin ba mu gani ba فقال في منزل يتي على رفقكما على رفقكما كنت تسلم كنت تسلم فلو في سوري انت على رسلك قال انا ابو فتيه تتصل مثل المشي اي تمحك السج لا تسرع لا تجري هذا المشي خطي ثوبي قطيع اقول ما فوق اخوي قطيع قطيع بيت فيها انكلي ما دليل من ثوبي انها فتيه بنت حيي اي ما جاءت فتيه بنت حيي لا وجبت فقالت سبحان الله سبحان الله ya rasulullah ya ma'aikin Allah ai ba za mu maka da tuba shine karishin bayani ba za mu maka mummunan da tuba ma kunna linakunna bika sharra ya ma'aikin Allah ai ba za mu maka da tuba فقال مسلم إن الشيطان يجري بإذن آدم مجرى الدم لله الشيطان ينا بدانا حديث أن آدم مجرى الدم إذن يد الدم يجري بدانا wa inni ghibtu ni na ji tsoron an yaqifa fi qulubikum sharra sai ya jefa muku wani a cikin zuciyarku ya je ya jefa muku wani a cikin zuciyarku bi isa'a qubuna da takota annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba kama wani wanda ne ke matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaka haka kamar masa masunan da su aw qala shay'an ko ba sharran ba shay'an kada ya ba muku wani abu mara kyau a zuciya fi riwaya a wata riwaya aka ce annaha ja'at tazuhu ta zo ta kawo masa ziyara itikafihi a itikafinsa fil ashri al-awakhir a goman karshe min ramadan na ramadan فتحدثت إنه ساعة تأول الوقت سنة مغانا سنة ديرة ثم قامت تنقلب ke ta miƙe don ta tafi gida fa qamar nabi sallama ya ibuha wan zala ta sama ya miƙe don ya raka ta hatta idza balaga bab al masjid sai kofar masallaci inda ba da kun bi sadaqa ne kofar gidan na da kun musallama kun ba da kafa ku bi ma'ana sannan ya ambata hadisin da ma'ana dogon hadisin hadisi ne da ke da fiqhu da yawa fiqhu farko masallaci ake yin itikafi anna al ya yakunu fil masjid wa la yakunu fi ghayri la yakunu fil bayt ba itikafi a gida a masallaci ake saboda gidan manzon sama hade ke da masallaci amma tun da bambanci akwai bambanci tsakanin gida da masallaci wani sama masallacin da yake fitowa ya yi itikafi sannan jawabu ziyaratul mu'taqi يا حلست الفيرشيني اتكاد يا حلست أقام من اتكاد في الزياع سيزا لوك سند مكي كاش مكي بياني أساس في جبات أجابة سلطايا سيوا اتكاد في كميزة الإمام ابن رجب الحمد هي تاريخ سيسي قدم العلاء عن الخلاء لذي اتصال لخدمة الخالق وكسيبا أنا نكون ذاكي يكع قوة على هذا سيبالي آآ آه، آه، أنا نكون تجبانا أين زوجيك وكي تيحب سلاتي domin ka ci gaba da Allah ibada amma babu laifi a ka maka ziyara sai dai ita ma ziyara ta kwafar da yawa dama ka'idar ziyara a musulunci duk kibban tasdar hukban ana son ziyara ne sai ta ce ba a ita ziyara kullum kullum ba idan ziyara ta zama kullum kullum sai kuma ta zama akwai gundira sai a fara gundira da azza'iru sai mai ziyara a fara gundira ne. amma idan kana ya zuru hibban يزيده ذلك حبا ومن تيقاع صويا عن دبي بقى أكبر يا ألسى أخاره بيئة الزيارة بيئة الزيارة أنا أخاره بالزيارة قلنا جواز حديث المعتكف يا ألسى بيئة الزيارة هي مغانا فمن يد والصوبة يتكلم أبي إبادة الشروبة فأنا بيئة الزيارة إبادة الشروبة أبو تلينشي ba ibada shi shi sukuti salama ne babu ibadar da za a ware ta ake kawai shiru kawai an shiru shiru nike ne shiru yau ban magana kuma lada nike samu a'a sai dai ka kubuta ba ka faɗi ba ba za a ce ka faɗi ba رحم الله عبدا قال فظلم أو سكت فسلم wannan sallama hadisi sahihi yace Allah ya ji kan bawon idan ya magana ce ci ba. idan kuma ya shiru sai kubuta kaga da sukuti salama idan mutum ya shiru shi خل جنبيك لراء وامضي عنه بسلام متبداء الصمت خير لك من داء الكلام kai shiru ya ta kai ta surutun da zai ja maka zunubi ya ja maka bala'i in kai shiru ka kubuta sukuti salama haku kuma gane wasu kan kafa hujja sai su jawo ni ne zan kula da rahmani qawman falan ukallima al-yawma jinniya sabu wan qabla dani wa qala ba shar'a shar'a mu ba ga inda za a ce koi a zo a yi shi kula da ake sama kai ku ku ku ana la da yake sama ya halatta da yi kafi da yi magana ya halatta kuma yi fira amma fira alhadith alhali fira wacce take mai manufa ya halatta mutum yana itikafi a masallaci malami ne a zo a nemi fatawa ya bada fatawa fira magana ce alhadith ne magana ya halatta yana itikafi a kawo masa wani al'amarin da ke faruwa a waje kila ya shafi kasuwancinsa a ce masa ya yi ba kuma a cikin wani a cikin kasuwa a cikin masallaci ba ya zama kasuwanci ne a rai shi duk kasu liban masallaci ba wani abu na bayani da يجوز أن تزور امرأة المعتكف يجوز يجوز يجوز لمرأة لزوجة المعتكف أن تزوره في المسجد وهو معتكف جاء لست ما ما إلى بمقامة الزياع gana na tafiya rabbi Allah ta'ala anha bint kulayyin ta kawo manzon ta ziyara saboda ya halatta mutum yana itikafi matarsa da kawo masa ziyara in matarsa ya halatta kawo masa ziyara ziyara kaga wani wanda ba matarsa ba ko abokin ya halatta kenan ya kawo masa ziyara sannan ya halatta mai itikafi ya raka wanda ya kawo masa ziyara kofin masallaci dan an ka maka ziyara ya halitta ka kakka wanda ya ka maka ziyara ko ba masallaci sannan wannan hadisin bayan fitul i'tikaf hadisi yana fa'idantar da mu fikirun cewa shekan kullum yana tare da mu inda ku yara ku ko wa qadiruhu haythu la shi shekan baya kana mu kuma Allah madaukakin sarki ya ba shi furfa da kaddararsa ya shiga cikin zuciyar ɗan adam ya rika masa take-take ya sa aka ba ka wasu anna kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alwaswasul khannas huwa shaytan alwaswas ne kawo waswas ya rika sa maka kokonto waswasin nan an ya kaima kana shakka game da Allah wal iyadu billah

na ce aljanna ina nufin ka mutu kenan kabari shine matakin farko da zai yi ilahi zai nuna maka aljanna za a kuma da amma ma da ba kana da sauran numfashi to shi san ba zai tale ka in wannan munasaba ta zo na sha kawo mana bayanin Imam Ahmad bin Hanbal abu da ya faru shi a lokacin da bai rasu Imam Zahabi rahimahullah ya ambata cikin sirru alamin nubala sannan Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi a cikin littafinsa mihlatul imami ahmad shi ma ya kawo wannan bayani lokacin da imam ahmad ya rasu shi san sai da ya zo masa aka ji al-imam ahmad yana cewa hatta al-an hatta al-an har yanzu har yanzu bayan suma ta ɗan kawo gare shi ɗansa Abdullahi na Ahmad bin Hanbal ya tambaye sa yake shi dan ne ya so min yake cewa ka ku karfi na Ahmad dan Hanbal ka ku karfi na ka ku karfi na ka ga ba da ni ga shi za ka ku ba shi na tana a kan ka ba sai shi dan sai sai sai imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Allah ya kinsa masa fahimta فكر الله الذين امنوا بالقول الثالث القول الثالث في الحياه الدنيا في الاخره Allah ya ba shi sabani shi ya fahimci sharrin shi dan guri yake so ya yi ya ce ai na kafinka kai din banza shi dan shi ke ya gama da shi ya guri ce bai mai da falalar wannan matsayin da Allah ya bashi ta samun kariya daga sharrin shedan ga Allah yana jin falalar shi ya yi albahari shi kenan shedan ya gama da shi guri na. wanda Allah ta'ala ya hana gururi kada ka yi gururi kada ka rufe da matsayin da Allah ya baka kullum ka zama mutawazi kamar da halala kullum zuwa ga Allah madaukakin sarki haka annabawan Allah na Sulaiman alaihi salam da aka kawo masa gadan gadan gadan gadan sarauniyar sarauniyar tabu wata ake ce mata bilkisu ne gadan zinari فلما رآه مستكرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر da ya ga gadon a gabansa an kawo masa kyaftawar ido haka yi kawai ajukum ya ci bi arshi ha kabla an ya'tuni muslimin ke cikin kuwa ne da zai iya kamun gadonta kafin ita ta zo Allah ya mun wahayi za ta musulunta ita da jama'arta kabla an ya'tuni muslimin kafin su zo sun musulunta Allah ya masa wahayi ce waye ke ji gaggawa ya dauko gadanta qala ifritun min al-jinni ana atika bihi qabla an takuma min makamik wa inni alayhi laqawiyyun alim aka samu ni ifriti wani katon aljini yace aini ne zan dauko maka ba ni umarni ya nabiyallahi sulaimanu ba ni umarni in dauko maka wannan gadan qabla an takuma min makamik kafin ka tashi daga nan kafin a tashi zaman fada yanzu ai yayi tsawo قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك بقوك wanda Allah madaukakin sarki ya sanar da shi wani ilimi daga cikin littafi sai ce ni zan zo maka da shi kabla an yartadda ilayka sab tun kafin tsafta wati kafin ka bude ido ka rufe ido haka ka bude za ka a gabanka. ya mulkin haka ya فلما رآه مستكبرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر وحكى باين ألا تبقى يقولون الشيطان ينا تنظرون ينا تبقى شيء مولي أغبأة مهلكة للأرض أنا ونحن وأبي وجدي أبوه هدو سنة على قد الأمة سوسكي كبت كتا مهلكة للأرض أنا نيني نيني wa nahnu mune nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu yahudawa ko haka suka ce su ne ayan Allah kuma su ne su ne masoyan Allah Allah ya ce musu to fa lima yu'azzibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq ƙarya kuke ba kowa bane me yasa Allah yake muku azaba a kullun sai kashe ku ake kai. kaga gururi kenan sannan wa abi wa jaddi sannan babana babana shi ne wani kakana shi ne wani mu ne ɗan gidan wani mu ne sharifai mu ne kaza ai gidan mu ne mu jikokin ɗan fodiyo ne shi ke kasan wanda duk wanda kuma ka jena wannan shi ke ya ka abin da zai tsaya ke ba a son gururi shi ɗan Allah mana ya ba shi sulfa yana da damar da zai iya maka sake-sake a cikin zuciyarka ya sa maka fitina ya sa maka fitina a ƙila ya sa maka fitina a ɗabi'a ya sa maka fitina a ibada ya sa maka shakku a ibadar da kake duba ba bai kame ba a sallah amma musulunci saboda ya kama da maganin shi kenan aka samu su dudu sahawu aka samu su dudu sahawu to <laughs> shi yana da wannan sannan wannan hadisin yana nuna mana ka rika yin bayani a game da abin da ya shafe ka dan kada mutane su halaka game da kai lokacin da wani ya ga wani baban abu a tare da kai ku yi bayani ka ce wata ai kaza ne inna ha bint huyayy wa hiya zawjati kenan mata ta ce safiya ya halatta in tsaya da ita mata ta ce taimaki yan uwanka musulmai kasi maka mummunan zato duk abin da kake ganin akwai wani abu wanda yake gare gare wanda bai fito fili ba ka yi ma mutane bayani amma ka sani kuma duk ko yi wannan ba za ku fita daga sharrin wasu ba sai wasu sun ce ka Ya ka kai abin da ake bukata ka nufaci Allah da abin da kake yi shine abin farko idan Allah kake nufi da abinka ka ci nasara ta farko abu na biyu shi ne ya kasance abin da kake tafiya a kansa din nan akwai muwafaƙa da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi sannan kuma ya kasance ba cutar da wani kake nufi ba kwambi a kira ta ka ci gaba da abin da kake yi ko da wani ya ce maka ya zarge ka ya ce ka gane ai ba za ka je ومن في الناس يؤذي كل نفس وبين عوى النفوس مدى البعيد ومن في الناس يؤذي كل نفس وعي أرشم كان يزيش في قوايا يزيش وبين عوى النفوس مدى البعيد الحالي أتا سوية سوية زقا كان متالي أقي كذراني يوع قوة أبو الليك جناني قوة أبو الليك جناني قوة فترة ليكي to ka yi abin da iyaka ka sani dan Allah ake kuma wannan abin bai taɓa ma addini ba kuma ba nufin wani kake ka cutar da wani babu cutarwa a wani to ka ci gaba da aiwatar da abin da kake aiwatarwa wannan yana da daga cikin abubuwan da ke yana cikin asbabun najahi fil haya yana cikin abin da ke sa a ci nasara a rayuwa dan na zuciyar ka kan wani ba za ka iya yadda da mutane ba idza ghadiyat anni kiramu ashirati fala zala ghadbanan alayya li'amuha da radiyat anni kiram ashirati ne hikima yake idan dangi na masu kirki sun yadda da ni to fa la zala qadbanan alayya li'amuha to lalatattun dangi na suna nan suna dai wa haka yake wani ya juya masa yake wa kazalika idza radiyat anka li'amu ashiratik to fa la yazalu kiramu ashiratika qadbanan alayka idan kuma mutanen banza sun yi da kai cikin dangin naka تقوم ده نتركي بدات يا دنيا خيب عك على يا دنيا لنا والناس يعيش بين أحبابه وأعدائه قال عدم يدا غيوان يتقال المسو ينسى جمك ثم بايا رسى مكيا بايا رسى مسو بايا رسى مسو بايا رسى مكيا وما بعوشي إيه بابو إيه، ذلك إيه. suna nan tare su ba kai kace su zo ba ba ka gayyata ɗaya daga cikin su duk su suke zuwa saboda gariza ce to ka yi ma mutane bayanin abin da kake ganin ya koyi a gare su kar su je su halaka su je su maka mummunan zato wannan hadisin ya nuna mana Wannan hadisi na nuna mana cewa itikafin da aka fi so shine itikafin da za a yi shi a watan Ramadan kuma in zan samu ne a yi shi a al'ashirul awakhir goman karshe kamar yadda karshen hadisin ya nuna mana waɗannan wasu daga cikin nau'ukan fikihu da hadisin ya kunsa kenan hadisin kuma asalinsa yana bayani ne akan itikafi amma kuma aka samu riba kafa na waɗannan nau'ukan fikihun da aka fitar a cikin wannan hadisi yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dakatar da mu daidai سورة المخرج كما أن من أخرجكي غافر كامنا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم الكاشي تراكمنا لغتي متاشي كتاب الحج عشان قام حج وعليكم السلام ورحمة الله نعم ƙofar masallaci kai ba ka zo sati mai zuwa ba satin da ya wuce in yi bayani akan rihaban masallaci malamai suna da maganganu guda biyu akan rihaba wasu suna ganin rihaba ba ta da hukuncin masallaci sau da ka rihaba kuma mutum ya fita ba masallaci yake ba amma nan wajen nan so da ka a cikin waɗannan malaman ƙwariyar masallaci nan kawai inda aka yi majini aka marufi shi ne ake ce masa masallaci amma rihaba ba masallaci ba ne masu wannan fiqhu asalin su na Uthman ibn Affan Allahu ta'ala anhu sayyidina Uthman ibn Affan a fiqhu sa masallaci haba masallaci ba ku fa'i da hukuncin masallaci shi yasa yake ba yan kasuwa masu zuwa su kasuwanci irin da su rihaba su je kasuwancin su wasu kuma sahabban suna ganin rihaba na da hukuncin masallaci so da haka in ka dauki maganar da ke cewa rihaba na da hukuncin masallaci kaga mai itikafi zai fita har can wajen ya ɗan shakata ke in ya zai ganin rana to sai dan fita ya je rihaba domin ya sha rana ya dawo sannan kuma idan an zo rakiyar zai iya rakiya har ya kai can wancan wancan gate din ka fahimta ke in kuma ka dauki fikin sayyidina ah, abin nan sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu daga wannan kofa shi kenan zaka tsaya ka raka shi to shi kenan assalamu alaikum kuma sai ya rubuta ya ce da Allah kada zai amanta mu a cikin addu'o'in da ake aiwatar to assalamu alaikum shike ko mata kace ko abokinka ko wani ya kawo maka ziyara na to yana tambaya akan hukuncin ya yi tafi yanzu ya zo da waya a masallaci eh, ni abin da na karanta shi ne mai itikafi zai iya zuwa da wayarsa masallaci kuma ba zai bata masa itikafi in an kira shi ya kadai kada ya waya kuma ta ɗauke masa hankali sai sa kan ba masu itikafi shawara idan za su zo itikafi to su zama ko da text ne shi mutum ya wani danyi text in wani ya kira shi dama ya sa wai wai sa silent in ya gani sai ya aika masa text cewa yana cikin ta ne da Allah ya haƙuri sai ya fiki in kuma ta kama magana ta kila sai sai yayi ai ka ga kila wata rana mutum zai yi bacci da ya zama a mishi abinci shi ba zai kira gida to shi ma haka shi yin magana a waya baya ba ta amma in sun samu ne mai kafi ya haja wani amma in yayi magana ina cin halattun kafi cikin abubuwan da aka halatta a kafi So, akwai maganganu guda biyu amma kauli razi mutum zai iya zuwa da littafin addini zai iya zuwa da littafin fikiru zai iya zuwa da littafin hadisi zai iya karanta a cikin idiki